أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan yabo da godiya da jinginawa sun tabbata ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya kama wannan barice na hudu ga wata ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha shida ga watan april miladiya 2021 gamu a wannan babban makaranta ta adda'awa bil hikma a wannan birni na bargu a tunibu za bargu local government Niger State Nigeria domin ci gaba da gudanar da mu na alkur'ani mai girma na wata ramadana da muke yi bayan an sha ruwa da dare kenan daidai wannan lokaci mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da za mu faɗa ya zama bisa ga ba idan kuskure ya faru ba haka muke so ba kasawa ke ta dan adam kasawa ke irin tamu da kuma illa irin ta shaitan Allah shi kare mu da shaitan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan kuskuren ya ba mu ikon gyarawa idan ba manta ba muna cikin suratul isra sura ta goma sha bakwai suratul isra jiya mun kai kace aya ta takwas ya nuna ayo za mu tashi farkon aya ta tara kenan amin ka kaminta muna da tambayoyi a hannuna bari mu karɓe su kanin mu fara tafsiri tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh menene hukuncin azumin wanda ya shige a cikin gida ya kama kallo domin ya shagaltu kada ya ji yunwa da yawa don ya ɓata yini a wajen kallo to kaga zai shagaltu kenan da kallo domin hukuncin azuminsa kallon ya danganta wani irin kallo ne idan kallon wa'azi ne irin suna tv ka buɗe irin manara tv ka buɗe kana kallo wannan baka da matsala ƙarin lada ne za ka yi domin addinin ka ne ake karantar da kai amma idan ya zama wasu tashoshi ne waɗanda ke nuna batsa wai don ka shagaltu da kallonsu kada ka ji yunwa to ko da dai baka ji yunwa ba to ba yunwa ba lada azumin fa nake magana amma shi kallo akwai zunubi kenan yi azumi ba lada sannan kuma eh baka ji yunwa ba ga zahiri abin da ka faɗa to amma fa kuma zunubin kada ka ɗauka a wajen kallon to yana da yawa kuri da gaske muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala samu gani eh kallo akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wani yana cewa salamu alaikum malam question can i bath with soap in the daytime during ramadan fasting yes you can bath with soap everyday time during ramabana Ramadan, ramabana festin you Your festin it is not have any problem, inshallah. Therefore, you can bath with soap in indeed during ramabana fasting, inshallah. yana tambaya game da ya halatta mutum ya yi wanka da sabuni a wata ramadana eh, ya halatta ka yi wanka da sabuni a wata ramadana wannan dubai bata ma azumi kuma bai dauta matsala aka ma sa aka shafa turare ban da wanka da wannan duka ya halatta ba damuwa shi kuma yake cewa yana cewa ya halatta ya asoke lokacin da mutu yana azumi ya eh, shi ma ya halatta asoki baya bata ma azumi bai shafi azumin kama. ba malamai na cewa za ka yi amfani da busasshe ko za ka yi amfani da wanda bai bushe ba a dukkanin su ko ne ka yi amfani da shi ya halatta ɗanye ya halatta wanda ba ɗanye ba ma ya halatta babu ni nasin da ya haramta ɗanye ko kuma wanda ba shi ba ba ma asuwaki na ike ba har burushi ya halatta ka yi lokacin da kana azumi ya halatta ka yi burushi kuma bai shafa ma azumin ka ba insha Allah wannan shi kuma yana tambayar ce ya halatta mace ta yi aski aski kala biyu ne akwai askin da ya halatta mace ta yi shi akwai kuma askin da baya halatta mace ta yi shi akwai hadisi wanda ya zo cikin sunan tirmidhi da sunan abi dauda wanda ke cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an tahliqa almar'atu ra'asaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mace kai. aske kanta wannan hadisi yana cikin sunan tirmidhi yana cikin sunan ah, an to amma malama hadisi kamar Muhammad bin Albani ya sa cikin hadisai da ifai wanda ba su inganta ba wannan shi yasa malamai suka ce to hadisin bai inganta ba to amma aski idan na lalura ne ya halatta idan kuma ba na lalura ne ba to na malamai na sabani kila na yiwuwa babu lalurar komai ke dai kawai ke gade baki ma bukatar gashi ke je ke aske kanki wasu malamai sun tafi da cewa ya halatta wasu kuma suka ce baya halatta to akwai askin da malamai sun yi ijma'in cewa shi ko baya halatta ga mace shine askin musiba lokacin da musiba ta samu mace sai ta ce za ta yi aski saboda wannan musiba kila yana yi wa mijin tiyar rasu muna da wasu kabilu a nan Najeriya nan wanda idan mijin tiyar rasu to za ta yi aski ne idan ta yi aski sai ta samu tsawo sai ta tsauri ga kan sannan ta ɗau samu farin kyalle ta tsauri a gindi ta tsawo guda a bisa kai guda a gindi to wannan wai saboda alamar mijinta ya rasu kuma za ta ci gaba da zama haka ta kaba ba Ba ta sa tufafi in ba wannan kyallin farin kyallin ba sai lokacin da aka je aka yi wannan bukin nasu wanda kuma wannan wani buki ne wanda shi ma kansa bisa sabo Allah ne to wannan dai kabilar da ke wannan da al'ada waɗanda ba su musulunta ba wanda ya musulunta ba ta yi to a musulunci ba ya halatta a yi wannan askin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana alhaliqatu lil musiba wayanda ke aske kansu don musiba ta same su to wannan duka jima'i malamai ba ya halatta amma idan ya zama babu wata lalura sannan kuma kawai ba kuma wata musiba ta same ki ba a ke dai kawai ke gaji da gashin kan zaki aske to su malamai sun ce ya halatta don an ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bar duniya suna aski lokacin da yana duniya ba sa aski na fata an gane wannan now sai mai tambaya game da shi kuma yana cewa ya halatta mace ta aski gira domin akwai matan da ke aske gira domin su ƙara kyau ba askewa gaba ɗaya ba za a yi masa gyara a gyaggyara wannan girar sai ta yi kyau wai wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan baya halatta ina cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta to ake cewa annamisatu wayanda ke astigira ko kuma wayanda ke gyara girar wai sai mata gyara don ta yi kyau wannan a musulunci haramun ne gira ana barin ta da take ba a askewa ba a ragewa wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai ya halatta mace ta tsaura zinari da azurfa mun ji akwai hadisin da ya haramta daura zinari eh akwai hadisin da ya haramta sa zinari ko azurfa amman ga namiji mace jima'in duniya jima'in malaman duniya ya halatta ta yi amfani da zinari ya halatta ta daura zinari a wuyanta ko a kafarta ko a hannunta ko inda ta ga dama dai domin ya zama mata kawa wannan ya halatta ga mace a musulunci sai dai kuma ko da yake ya halatta ta ko wasu abubuwan da mata ke musamman matan manyan mutane a hali yanzu wanda ya kamata gaskiya su ji tsoron Allah wanda wannan baya halatta gaskiyar magana ka gama ce saboda tana matar wani babban mutum ta kawo zinari zinari kowa ya sa ana sa shi ne don kulliya don kawa to sai ya zama wannan zinari da ta sa kuma tana fitowa gaban waɗanda ba muharramanta ba ba kuma gaban mijinta ba tana ba bayyanar da wannan kawar to wannan haramun ne a musulunci don Allah ke. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن haka dai har zuwa ƙarshe wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada mace ta bayyana da kawarta sai ga mazajinta ko kuma wa'anda suke iyayenta ne ko wa'anda muharramanta to kaga duk wanda ba muharramin ki ne ba ba halatta ki sawo zinari ki zo kina wani wai daga abin nan wai kina guda masa kawarta wata hauren zinari take sawa dole ta wa dariya sai ya ga wannan kawar wannan haramun ne wata ta sawo a sarka sai ta dauko dan kille ta sa wai ita wai abin ga ta sawo ba hijabi ba wanda ke rufe mata jiki a sai ta samu dan wani gele sai ta ratayo ta zo gaban mazaje wayanda suke ba ta ne ba tana gudu wannan kawar wai ita matar gwamnati wai ita matar shugaban kasa ne wai ita matar ciyaman ce wai ita matar komishina ce wai ita matar minista ce wallahi za ta shiga wuta wallahi wata za ka same ta in ta sa wannan abun za ka ga ita matar babban mutum ne to yaran babban mutumin da suke yaran kila wasu 'yan shan miya ne kila wasu kwamishinoni ne na shi gwamna kila wasu ministoci ne na shi shugaban kasa kila a'a wasu ƴan majalisa ne kawai wasu kawai ƴan shan miya ne wasu ƴan uwa ne ne kawai wasu abun gani wasu gani hulɗa ne ne kawai to sai ya zama duk kawar ta ƙare su ne take wasa ban ba ma mijinta take wa ba wannan aji tsoro Allah ba musulunci ne ba musulunci ya ce duk mace ta rufe jikinta ke mace ce ka boko ya ruɗe ki wai ke babban mata mata babban mutum wai ke ke waye a ke iya kawa ki zo ki bayyana gaban mazaje wa'inda ba muharraman ki ne ba wannan zai kai ki wuta wallahi saboda kake a ji tsoro Allah a gyara mata mata wadda a musulma ya kamata ta canza a gama a ga akwai bambanci tsakanin wadda a musulma da wadda a ba musulma ba shi yasa kullum muke faɗa cewa duk waɗanda suka suka shiga cikin gwamnati ko kuma suka shiga cikin boko ba su da addini wallahi za su haɗu da matsaloli da yawa ya kamata idan ki shiga cikin gwamnati to a same ki da addini ke aure babban mutum to a same ki da addini ya zama ke san ka'ida idan za ki fito a gaban mutane inda kowa na iya gani ki a wannan lokacin kila ma za a ɗauki bidiyo a yana a social media to ki samu hijabi yadda musulunci ya shata ina ta an gane wannan amma ba daidai ne ba kuna bayyana da tsiraikin ku yi saboda ku matan manya ne matan manya ne za ku zama matan wutar jahannama kenan Allah ka samu dace Ah, lambobin da ake turo muna wa'annan tambayoyin ne har yanzu suna nan kamar yadda muka faɗa a can baya zan sake faɗa da su domin turo wa'annan sakonnin ku na tambayoyi a wa'annan wayoyin domin karantawa da kuma yaɗa wa'annan tambayoyin a gidajen rediyo da kuma social media ta lambobin su ne kamar haka ta farko da zaka iya turo ta ana whatsapp da ita sannan ana iya kira ana iya turo text message ta farko ita ce 080 27 828967 sai kuma ta biyu wanda ita kana iya ka kira ka tambaya sai a rubuta a kawo nan ma kuma kana iya ka rubuta takarda kuma ka kawo ga saka sani nan sai ka bashi ko ka ba ya ji su kawo 08052864944 a hausa ta farko 0 a hausa sifili takwas sifili biyu bakwai takwas biyu takwas tara shida sifili ta biyu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas shida hudu tara hudu hudu wannan za ka iya turo su kowane lokaci ba sai yanzu ba kowane lokaci ka samu dama turo muna tambayoyinka a wannan insha Allah za mu karanta Allah ka samu dace alama aya ta goma sha ɗaya a aya ta tara a cikin sutul isra'i me Allah ke cewa إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نعم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا نعم Allah yana faɗa bayan ya muna bayani daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma hadarin saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke yi can baya yanzu kuma sai Allah dawo yana mana bayanin daraja alqur'ani dama wa'annan su ne musulunci manzo Allah ƙur'ani domin shi manzo Allah shi aka ba Alƙur'ani nan shi manzo Allah ya zo da sunna sannan kuma an ba shi Alƙur'ani an bashi sunna to zo yana ababin guda biyu su ne musulunci alkitabu wa sunna yanzu Allah zai mana bayani game da Alƙur'ani nan da kima Alƙur'ani da daraja Alƙur'ani. wanda musulmai ba sa da littafin da kai alkur'ani sai Allah ce wa anna hadha alqur'ana lalle wannan alkur'ani da kuke gani ana karantawa ana tafsirin sa ana karantawa kafafin yada labarai ana karantawa a duk duniya a duk ko ina da kauye da lungu da sako da birni a ko ina qur'anin wanda ke nan bargo shine saudiya shine ingila shine ina to wannan fa alqur'anin da aka bude da fatiha aka rufe shi da kul huwallahu ahad wanda yake magana ce ta Allah wanda ke dauke da musulunci dungurungum hukunce hukunci duka to wannan alqur'ani lalle ya adilil lati hiya aqwa yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madidiciya wadda za ta kai su aljanna qur'ani shiriya ce qur'ani zai shiryar da kai ba wani abin da zai kai ka aljanna kamar biya alqur'ani duk abin da ka bi idan ya saba ma alqur'ani ba shakka zai kai ka wuta ne duk abin da ka bari idan dai ka bi alkur'ani ba shakka ka bi hanya madidiciya wadda za ta kai ka alkur'ani ya hadi lillati hiya aqwam sannan wa yubashirul mu'minin kuma shi wannan alkur'ani har yanzu yana bushara ga mu'minai wayanda suka yi da alkur'ani suke karanta alkur'ani suka imani da alkur'ani sune ne allari na ya salihati sune wayanda ke aiwatar da ayyuka kyawawa cewa wace bushara za a mutu za a mutu bushara a ce anna lahum ajran kabira suna da lada ladar ma babban lada ita ce shiga aljanna ya Allah ka sa mu shiga aljanna ashe alkur'ani su sune ke shiga aljanna wannan alkur'ani fa wanda yafi karfin a kwaikwaye shi ƙur'ani ne wanda ke da albarka Allah da kansa ya ya ce wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu wa hadha كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها نعم وهذا كتاب مبارك أنزلناه التي ونفى القرآن مي البركة وندمك كوكب kadibiyar da Allah sifanta shi wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu wannan din ne qur'ani nan da kuke gani wallahi littafi ne mai albarka wallahi littafi ne babba wanda ya wuce gaban ka ce ga wani abun da ya kai shi ballinta abun da ya fi shi ya wuce ka ce ga wani abun da ake biya wanda ya karo da shi a duk abun da ya karo da shi sai aje gefe shi kuma sai a yi aiki da shi wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu ba wannan ba alarama idan ka koma can farkon suratul kahf zaka ga irin yadda Allah ya siffanta muna wannan alqur'ani don ya kara muna kauna alqur'ani sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wannan da ya saukar da alƙur'ani akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallah ce wannan littafin fa wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya masa karkata ba ko kadan baya da karkata in baka gane ba qayyiman li بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا yace qayyiman qur'ani in baka gane cewa gaira zi iwajin ba karkace yake ba to qayyiman daidai yake tunda ba karkace yake ba ai kaga qayyiman ne kenan qayyiman daidai daidai yake babu karkata babu wani kuskure babu dolge babu amma je ka hada naka yanzu dole wallahi sai an ga akwai kuskure cikin sa amma qur'ani fa kai ka dan wallahi qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu domin qur'ani yayi gargadi ga azaba mai tsanani wanda kuma qur'ani ya fito di min ladunhu daga waje Allah mai girma da daukaka wai yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kuma yi bushara ga masu imani ba an yi gargadi ga wanda ba fi imani da alkur'ani ba sai ya yi bushara ga wanda ya imani da alkur'ani kuma ya yi aiki na kwarai na lahum ajran hasala tunar lada mai kyau mai daɗi ta shiga in an shiga za a fita na ramma na fi abada na fi abada idan an shiga ba a fita har abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كما قراني har yanzu yana gargadi ga masu cewa wai Allah yana da dada. Allah baya da Allah bai haihu ba Allah bai haihe shi ba lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba shi ba saboda haka Allah haka yake wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allah walada masu cewa wai Allah na dada. to zai musu gargaɗi ne nuna musu ƙarya suke wallahi Allah bai daɗa domin bai haihuwa ba a haife shi ba na'am ma lahum ilmin wala li wallahi da suke cewa Allah na daɗa ƙarya suke ma lahum bihi min ilmin ba su da ilimi ga wannan jahilci na wallahi kace Allah na daɗa wallahi jahilci ne ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su ba ko iyayensu da suka ce haka ba su da ilimi duka wato dauka talibu wal matsalubu ne ba mai duk mai buɗa baki in ka kalli addinin da ke cewa Allah yana da ɗa ai jahilci ne domin in ba jahilci ba yaushe za a ce ma abu uku na kuma gudana har da ba ilimi na ba a ce uku kuma can kaji an ce kuma gudana wai Allah uku kuma can kaji an ce Allah guda sai karfe ya ga uku suka nade kuma suka dawo ɗaya akwai jahilci cikin al'amarin nan malahun bihi min ilmin walali a bayin sa'ala ce kaburat kaburat kalimatan ta kurujin abu ayyin iya kuruna illa kalibar Allah ce magana ma da ke fita ta bakin su suna cewa Allah na da kai magana ta yi muni kuri da gaske kalima ta muni kaburat kalimatan ta kurujin min afuwahihim magana da ke fitowa ta bakuna suna cewa Allah yana da wannan kalimar ta yi muni ta kusa ma Allah ya juye ka nan gaba ɗaya saboda wannan mummunar kalimar da suke faɗa ya Allah ka kare mu wannan ba Allah ke sifata mana alqur'ani da darajarsa in ka koma aljanu kansu sai da suka faɗi daraja alqur'ani mu'minai ke aljanu sai da suka faɗi matsayin alqur'ani da kima alqur'ani sai Allah ya haƙaito muna me suke cewa قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آه ونن ديني سو إنا سمعنا قرآن. وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجنود فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. آه، قل أوحي إلي lalle ayomin wahayi annahu sama'a faru min aljin an samu wasu mutane cikin aljanu mafi yawa sun zo sun saurari qur'ani ba sun saurara sun ji qur'ani sun gane qur'anin nan ba magana mutum ne ba qur'anin nan ba magana aljanu ne ba qur'anin nan ba magana mala'iku ne ba a'a magana Allah ne shi yasa suka ce sami'na qur'anan ajaba mun ji alqur'ani mai ban sha'awa wanda ya wuce magana kowa wallahi yahdi ila al-haqqi yana shiryar da mutane يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق yana shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryar da mutane zuwa ga hanya ta gaskiya to qur'ani haka yake wa anna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madidiciya ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يبشارا متان لكي دا إيمان لكي دا أيكي دا قرآني كي واسنا دا لادا لادر ما ببا كي يسا الله كي مبيشي دم سامو أن اللادر ببا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أولياء qalilan ma tadhakkarun shi yasa Allah ke muna ittabi'u to wannan Qur'anin da da wannan albarka da ke da wannan matsayi ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi shi wannan da aka saukar muku wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku dauko su waliyai ku rike ku saki alqur'ani wani wani wani da waliyi wanga wali yana da albarka wanga wali kaza ne masoyina ne masoyanmu ne masu cetonmu ne masu kai mu aljanna ne wani mai albarka ne yana tashi daga nan ya je maka ya je ya dawo wani yana iya shekawa da gudu mai gudu ne wali Allah ne mai gudu ne wannan shi ko ga abin da a gare shi wannan ya zo da salati mai kaza wannan ya zo da daru kanariya wannan ya zo da sarmakanda wani ya zo da kaza da kaza duka kyale su ittabi'u ma unzila ilaykum kawai Allah yake ku bi da Allah ya muku duni wali ku aji wala tattabi'u min dunihi awliya amma qalilan ma tadhakkaruna dan kadan ke ganewa wani wallahi bai ganewa sai an kira ran tashin kiyama ya gane inda ganewa ba ta da amfani na'am وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أما وإن بات إيمان للآخرة a lahum azaban alima wannan fa mun tanada musu azaba mai radade saboda ba su imani da Allah ba ba su imani da alqur'ani ba ba su da alqur'ani ba wannan ya sa mun tanada musu azaba mai tsananin gaskiya Allah ka kare mu na'am ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله يساكي دعوة إن أجيب نوسها لين دا أدب wanda kuma halaye ne mara kyau wanda ya kamata da adami ne tarke su wato hali na farko dai akwai baka addu'a ga dan adam yanzu zaka ji yawa kai ne baka addu'a wani lokaci kuma yawa matarsa bakar addu'a wani lokaci kuma yawa 'ya'yansa bakar addu'a wannan bakar addu'ar da muke wa junanmu tana da hadari kuri da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wa rana ke gaya masa bansa yace kada ka yi bakar addu'a bisa ga kanka wala tad'u ala amwalikum wala ala anfusikum wala tuwafiqu sa'atan min Allah yustajabu fiha fa yastajibu lakum aw kama qala rasul sallallahu alaihi wa sallam yace kada kuwa kanu ku bakar addu'a kada kuwa yayan ku bakar addu'a kada kuwa dukiyar ku bakar addu'a domin gudun kada ku yi daidai da wani lokaci wanda wannan lokaci ne na karbar addu'a sai Allah ya karba to in Allah ya karba kuma kaga kun fada cikin hadari ya Allah ka kare mu to irin wayannan addu'o'in ba sa da ke musamman mata zaka ji mace kawai yanzu ta ta guntuma ma dan ta irin wata bakar addu'a wanda ba ta da ke wallahi ita ba da dauka addu'a ce kuma addu'a ne yanzu wanda yake madansa Allah ɗebe ma albarka do Allah in Allah ya karbi wannan addu'a akwai matsala ko ba matsala in Allah ɗebe maka albarka sai ya zo ya kashe shi ya je ya kashe baba ne ya zo ya kashe makota Allah bai ɗebe mai albarka ba kenan bai faɗa albarka yanzu ko yana iya yi Ka ga akwai matsala ce ya Allah ka kare mu to yi wannan addu'a ba ta da kyau abu na biyu wanda wannan aya ta ambata shine mutum mai yawan gaugawa ne mutum mai yawan son abu yanzu yanzu ya faru ko da abun wato yana bukata dan dauki dogon lokaci a to shi son gaugawa yake to kuma wannan dabi'a ce ta da adam gaba daya to musamman dan Najeriya dan Najeriya akwai matsala yanzu dan Najeriya zai zo ga hanya ta doka wadda zaka bilahiya lau kaje nan da nan kaje wato amma akwai dan bata lokaci zaka dan dade ka bi process ka bi doka aje ayi kaza ayi kaza ayi kaza to dan Najeriya in yanzu musamman yana da canji aljihunsa ya yi so ya kashe kudi a bashi dama yanzu yanzu ya wuce shi shi bai so ya bata lokaci kawai dai a bashi dama ya adai amshi kudi gare shi ya ba da ce hanci ya je ya wuce kaga dan gaugawa ke to wannan gaugawar ba ta da wani amfani komai yana bukatar a bishi a hankali Allah ka samu gani shi yasa Allah ke faɗa a wannan gurin wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair mutum za ka ga yana bakar addu'a a kansa irin addu'ar da ya kamata a ce ya wa kansa ta alkhairi to sai yi badali maimako alkhairin sai ya wa kansa addu'a ta sharri du'a'ahu bil khairi maimako addu'a ta alkhairi sai yi addu'a ta sharri akan kansa wannan kuma babban matsala ce a kansa to ashe kenan akwai bukatar kawa kanka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa iya yinka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa matanka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa shugabanninka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa kasarka addu'a ta alkhairi amma kuma idan kai kuskura ta kauce makkyakkyawar addu'a ka je kana la'anta kana ɗebe musu albarka za ta shafe ka daga cikin abubuwan da suka haddasa mana dukkan matsalolin da muke fuskanta a hali yanzu na faɗa na ta faɗa cewa akwai miyagun addu'o'in da muke wa shugabanninmu akwai miyagun addu'o'in da muke wa junanmu shi ya kawo muna rashin zaman lafiya yanzu kawa a shugabanka bakar addu'a shugabanka yana rike da jagorancinka shine direba kai kana cikin mota yana janka kace Allah ka sa yayi kulin kulin rakiya dawa shi kadai ko da kai ga da kai za yi to ka masa wannan addu'a yanzu ka ɗebe mai albarka shi ke sai Allah ɗebe albarkan sai ya fara kwashe dukiyarka wadda aka ce a baka dukiyarka na kasancewa ka ɗan ƙasa kana da haƙƙi a baka asibiti a baka magani a ɗaukar ma likitoci aiki su kula da lafiyarka to sai ya ya fara kwashewa sai ka je asibiti baka da lafiya sai likita yake shi kuma ba zai gane ka ba sai ka sai kati kati na sai ka je ka biya kaga sai da ka biya kenan sannan ka yi ni sannan ka ga likita ban ka ga likita kuma sai ya dawo kuma likita ma ba magani zai baka ba a zai dai rubuta ma magani ne ka je ka siya in ya rubuta ma wannan maganin kuma in ta kai a kwantar da kai akan gado sai ce to gadon ma sai ka biya sai ka biya gadon kuma sai ka kwanta e tana nan kwance bisa wannan gadon kila miki a gare ka sai ce to miki na akwai bukata a idiresin dinsa sai su kono su ce to to akwai service note su ma sai an biya to yanzu za a biya service note za a biya kuma wa za a biya gado ba ka biya gadon kuma dama likita kamin ka ne shi kuma zai da ka biya to karshe kuma maganin da za a yi ma amfani da shi yanzu sai ka siya abincin da za ka saya a za ka ci sai ka siya to in baka da kuɗi dole sai ka gudu ka bar musu asibitin su amma fa har yanzu wannan asibiti ba ta kuɗi ce ba ba asibitin gwamnati ta kaga Allah ɗebe musu albarka ko bai ɗebe albarkar ba to kaga dole mu ka kai ba inda zaka je yanzu ka samu asibitin da za a diba ka lafiya Allah ba baka magani ko akwai shi babu da asibitin gwamnati da asibitin da ba ta gwamnati ba duk sun zama na kuɗi ruwan sha ya fi karfin ka matsayin ka na ɗan Najeriya ruwan sha sai ka kana wahala kafin ka samu ruwan sha abin da ya shafi wutan lantarki ga munan kayan jini duk wutan najeriya daga nan a tushenta duk wutan najeriya daga nan a tushenta amma ga kada wutar an kawo ma ta kasa tasowa ma da ac ga wutar ka gani amma babu ac ta an jima an ɗauke mikil an ɗauke kwanukan ba ina sokoto sai na ji ɗan nibuza da kayan gida wane ne an tattaru duka ana zanga-zanga wallahi ba su yi da ba su ne ke ba najeriya duka wuta bai kamata ba ana ba najeriya wuta kuma wutar nan daga garin su ta fito su ko ba ka samu wuta sai da ta kai kun kai zanga-zanga in ba haka ba da ku wutar ma ba ku samu ta don mu yanzu kaga ba mu samu ta da kuke samun ta haka da yawa ba ta da karhi ba ta daɗewa amma yanzu ku kaga tana ɗan daɗewa ko wata ɗan daɗewa tana ɗan daɗewa kada amma babu karhi to kaga akwai matsala ko ba matsala a tushen ta inda take yanzu ba ta ishe ku ba. to balinta wanda a sokoto balinta wanda a riba da akwai matsala ko ba matsala to me ya kawo wannan mun ce shugabanni Allah ɗebe musu albarka ya ɗebe albarka sun kwashe dukiyar su ku ba sun kwashe dukiyar mu sun kasa ba mu tsaro ga na ana kashe muna kwace muna dabbobi ana kashe muna kwace muna dukiya sai a kwashe mutu a kai cikin daji sai an yi ciniki miliyan kaza kaka kaka kaka daga miliyan hamsin a dawa miliyan goma kaka kaka kila ma a dawa miliyan guda an gane tantirin mutsiyaci ne miliyan guda a kafoka ka ka sau kanka yadda ake cinikin ruwa ka aka cinikin mutum yanzu akwai matsala ko ba matsala duk ɗabewa albarka da ake ɗebe mashi gabanni ne ba ta iya ba mu tsaro a hali yanzu za ka kakanta da sun kawo hari a lokal government ga shi ka hanya sai a kira sojoji ce to wallahi gaskiya dai ba su shirya ba a kira 'yan sanda wallahi mota ba mai sai sun ƙara cin karin ba babbaka sun gudu sai ka sun sheko da mota wayyo ni Allah wayyo ni Allah wayyo ni Allah a cikin ku ba su wanke su riga sun kwashe muku dabbobi kila ko sun kwashe muku mutane ko sun kashe na kakewa ba sai ga su ko aika sun zo daga sai a zo wai bincike aka yanzu ai ana ana bincike kan cikin binciken na kuma sai a kawo mara laifi sai a kawo shi shi ma da ƙef da sai ya fanshi kai ne shi ma sai ya sai kai ne kun sai kan kuga hukuma kun sai kan kuga yan ta'adda akwai matsala ga gwamnatin ko ba matsala akwai matsala to wannan duka yana da tasiri dama mun faɗa ababe guda biyu ne suka ababe guda uku suka kawo mana wannan matsalar abu na farko ina miya go addu'a da muke ba shugabannin mu abu na uku zalunci abu na biyu ke zalunci wanda zalunci idan ka kalla akwai shi kowane bangare za ka ga shugaba ya yi zalunci wanda ba shugaba ba ya yi zalunci mai karfi ya yi zalunci talaka ya yi zalunci wanda ya kasa albasa a kasuwa iya samu sa'a wallahi zaluncin gazi sai in bai samu sa'a ba mai tafarnuwa sai in bai samu sa'a ba Ɗan tabo tabo a caɓa sai in bai samu sa'a ba dillali na hilaye sai in bai samu sa'a ba to ballin ta da wani komishina wani minista wani wane babban uh, mai alfarma wani <clears throat> alfarmawa wallahi malam zalunci ya yawa ko ina ya shiga Najeriya to wani yana ci abubuwan da ya kawo muna yadda kasar ta zama muna yanzu kasar mu ce amma zaman ta ya zama muna fitida ina fata an gano nan abu na uku abu na uku wato akwai watsi da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai watsi da tauhidi muna ganin su mu musulmai ne amma abin da wani musulmi yake wallahi ko arni baya yi babu tauhidi ka ga mutu ya hanya ya je yayi abin da kafirci ne kan tsaye amma musulmi ne Za ka ga suna mazu Allah ta tabbata sai a kita saboda ni saboda kawai ba ta daidai da ra'ayin malamin ka ba ko ba ta daidai da ra'ayin kungiyar ka ba ko ba ta daidai da ra'ayin jama'ar ka ba kawai sai kai watsi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai watsi da tauhidi wannan shine ke da matsala in kana arne ka to da ka tsaya arne ka amma kana musulmi a ce baka biya littafi Allah baka biya sunna manzo Allah sai Allah ku ya kama ka wannan. ya Allah ka kare to wannan shine babban matsala kenan bakar addu'a tana kawo muna tana cikin abubuwan da suka kawo mana rashin zaman lafiya a Najeriya wa kana al-insanu ajula mutum mai yawan gaugawa ne daga cikin kisan da malaman ke kawo wa cikin cewa ɗan adam Allah ya yi shi mai yawan gaugawa suka ce annabi adam alaihi salatu wa salam lokacin da Allah ya halice shi ya yi shi ne kawai haka gangan jake babu rayuwa to da ya fara sa masa rayuwa sai ya fara sawo rayuwar daga sama sai rayuwar ta biyo daga sama tana isowa daidai kwakwalwar kanta sai ya shewa da ya shewa sai ce alhamdulillah sai Allah ke masa yarhamukallah sai rayuwar sai ta huto sai ta iso ga idanu tana isowa ga idanu sai ya fara gani wasu abubuwa kusa gare shi sai kama kallon wayan abubuwan tun ba ta iso ga hannu ba sai yunkurin zai ɗauko wannan abun saboda gaugawa ya hakuri da yiwuwar ta iso ga hannu a ɗan wannan abun da ya gani kusa gare shi a sai ya taɓa saboda gaugawa sai kasa taɓawa sai dai da lokaci ya yi rayuwar ta iso ga hannu sannan ya je ya taɓa ta fara gutowa ta kawo ga ciki daga nan sai fara jin yunwa maza maza yana so ya ɗauko ni abu ya ci tun rayuwar ba ta ita shiga ba sai rayuwar ta wuce tun ba ta kai ga kabahu ba sai yake ya zabura wani zai tashi tsaye sai ya faɗi babu kabahu don rayuwa ba ta kai ga kabahu ba ku daga nan muka gado ni nan muka gado rashin hakuri da rashin kuma bi a hankali da gaugawa na'am وجعلنا الليل والنهار آيتين نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نعم Allah ke cewa waje annan laila wa nahara ayatai muka sanya dare da yini sai suka zama muna ayatai ayoyi ne guda biyu inji Allah ayoyi ne guda biyu da ke nuna cewa Allah kada ake bautawa ayoyi ne guda biyu da ke nuna cewa Allah akwai shi domin ya zuba muna cikin dare muke a halin yanzu wannan dare ga gulab daya ga biyu ga uku hudu biyar shida bakwai ita yawa. amma akwai duhu ko ba duhu har yanzu akwai duhu ko ya gudu bai gudu ba don mi don Allah ya kawo shi yadda ba ka ba ta isa ta kusa da wannan duhun da Allah ya kawo ba amma je ka ba da awa takwas a nan gaba ka zo wannan gudun, duk kashe wannan gulab za ka ga duhun a gulob guda ne na Allah wanda Allah ya fitar ko guda ne sai ya zo ya ke New Buza gaba daya ya ke Niger gaba daya ya ke Najeriya gaba daya har Niger ma ta samu Burkina Faso ma Cote d'Ivoire ma Cameroon ma haka duka fitila guda fitila guda amma ga kana a cikin ga muna cikin New Buza golon miliyan miliyan miliyan nawa muke da su amma har yanzu akwai ko ba duhu to ashe akwai ayar da ke nuna ma wato Allah ya hika karfin kowa don ya hika karfin ka biyo da ka so ka gusar da abin da ya kawo baka iyawa walaita lima tamniyatullahi hadimu walaita li amrillahi in jaa mudfiu duk abin da Allah shi ya kawo kai baka isa ka hana ba duk al'amari Allah baka isa ka dunguje ba Allah ya dauko mulki ya ba wani baka isa ka hana ba Allah ya dauko kuɗi ya ba wani baka isa ka hana ba Allah ya dauko rashin lafiya ya sa wani baka isa ka hana ba Allah ya kawo dare baka isa ka hana ba Allah ya kawo shi Allah ya kawo alloba baka isa ka hana ba Allah ya kawo Allah ya ɗauke bai isa ka dawo da shi ba kuma wannan duk iko Allah ne don ka ta akwai girma ga Allah huwal azizu shine mabuwayi shine alqahar wanda ya wuce kowa karfi ya kowa ya kan kowa to shine Allah ba to kaga a ce aya ce ganin dare aya ce ganin rana duk yadda ka so duhu ya zo bayan Allah ya fidda wannan fitila ta Allah ba ka isa ka kawo wannan duhun ba duk wanda ka so duhun ya zo yanzu a ce ma yau rana karfe goma sha biyu na rana 12 ko kuma 11 na rana a ce to yanzu ka kawo duhu duk ya gami ni guza za ka iya ba za ka iya ba saboda ni saboda Allah ya kawo ko cikin ɗakin ka ka shiga za ka iya gani cewa lalle yanzu rana ce ko cikin ɗakin da ka ruhe ka sa selin ka yi pop makela ka ruhe gabas ka ruhe yamma windoji ko ina an ruhe in ka shiga hanyar zuri dole sai ka gani da hanyar zuri akwai hasken ne wannan zai nuna ma iko Allah ga kenan rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyi da ke nuna mana girman Allah da ke nuna mana Allah shi kadai ne Allah ke kuma hauna ayatan laili muka shahi ayar dare ayar dare shahu fatin domin yanzu ina haske an shafi Allah ya shafi waje anna ayatan nahari mubsira ita ma aya ta rana ita ko muka sanya ta mai haske idan ta zo ta haske zo farlau duka a waye gari Allah ce ni yasa litabtagu litabtagu fadlan min rabbikum don ku rinka amfani da wannan lokutan neman falala daga wajen ubangijinku gari na wayewa sai ka je ka fita ka je ka nemo arziki ka je ka yi kasuwanci ka je ka yi kiyo ka je ofis ka yi aiki ka je makaranta ka karantar domin jiran wata in ya kare a dan biya ka Allah a cikin akawun ɗinka dan turo ma dan wani abu wanda la yusmin wa la yughni min ju'in sai a turo ma shi ka fita ka je aiki amma inda an ce dare na gaba daya ai akwai matsala ko ba matsala idan ka ce kuma na ce gaba daya nan ma akwai matsala ko ba matsala ashe wato hikima ce ta Allah sai kawo ma ni? sai kama dare da rana sai ka je ka nemo abinci da dare kuma sai ka zo ka kwanta ka huta ka maida Qur'ani ya ambata waja'alna nawmakum subata yawwa waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla fa waja'alna al-layla libasan. na'am waja'alna al-layla libasan. muka sanya dare ya zama libasan waja'alna an-nahara وجعلنا النهار معاشا muka sanya rana ita kuma ma'ashan wajen nema abinci ka je ka nema abinci da rana da dare kuma ka zo ka kwanta ka huta me waye ma wannan hikima Allah don da Allah zai bar muna daren gaba daya akwai matsala ai ka gani a ba ku yi towa sai cikin dare ko sai ku zo ku cikarin rinsu babaka babbaka wasu sai yanzu na da harakar sallala lalace yanzu har da rana ma ana zuwa ita addanci da sai cikin dare ake cewa mugu zai hitowa amma yanzu mugu da rana ke hitowa har da rana na hitowa to kaga akwai matsala kenan to ya ce dare na gaba ɗaya kaga akwai matsala to idan kuma aka ce rana ce gaba ɗaya ai akwai matsala don wani wallahi in dai ba ya ga duhu ba wallahi bai iya zuwa ya kwanta ya huta sai dai aiki ya kashe shi to amma yana yana yana cikin wahala ya faɗi nan ya tashi nan ya faɗi nan ya tashi nan sai ga rana ta faɗi da ta faɗi kowa ya wace dole shi ma ya ya kwanta Hmm, to kaga hikima ce kuma rahama ce ta Allah wadda Allah yi muna litabtahu fadlan min rabbikum Allah ce wali ta'lamu adada sinina wal hisab don ku san lissafin shekarkaru don ku san lissafin watanni don ku san lissafin kwanaki domin inda babu daidai ne kana gane cewa yau kwana kaza ba ka gane wa kullu shay'in fassalnahu tafsila dukkan komai mun bambanta shi mai masa bayani kwatta filla dalla dalla dukkan komai ba wani abun da saura Allah ya yi bayanin komai da gaskiya na'am وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نعم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا نعم Allah sarki dawa kuma yana faɗa muna matsayarmu idan mun jiran tashin kiyama yanzu nan gashi nan muna aiki kullum ya amalu ala shakilati kowa yana aiki gwargwadon matsayinsa da gwargwadon aikin da ya saba wa kansa wani yana aikin kwarai yana kone yana mugun aiki to idan muka je ran tashin kiyama wannan aikin kowa za a mika masa abunsa kowa za a bashi abunsa kamar yadda ka sani idan aka lokacin albashi yayi za a je a fito da bocha wannan bocha kowa na da nashi level yana da abin da za a tura masa wannan da yawa wannan to da dama dama ne wannan dan kasa kasa wannan kuma haka kasa jarab wanda eh, bai isassa kwana uku lalura ta kwana uku bai isassa sai a turu kowa ba a daukar wannan mai yawa a ba wancan kowa naki ne kawai ake bashi gwargwadon abin da kai ne za a baka to wannan fa ne misali a rantashin iyawa. kiyama kowa aikinsa za a ba shi ran tashin kiyama shi yasa Allah yake cewa kullu insanin kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi anqi za mu masa da ta'irahu menene ta'irahu a wannan gurin malamai suka ce ta'irahu a jima'in malamai yana nufin takardar nan da ake ba mutum ta ayyukansa aikin da ake ba mutum takardar da za a baka na aikin ka da kai to shine matsayin da'ira Kur'ani ya ambace shi a matsayin tsa'ir wato tuntu amma ba tuntu ne ba kuma tsuntsun sa Allah ce fi unuqi za a rataya mai a wuyansa me yasa Allah ya amfani da unuqi yace za a rataya shi ga wuya wai wannan don ya nuna ma cewa ba yadda za a iya rabu da shi kenan domin abin da aka wuyanka duk inda aka faɗi aka rafiya to da shi ba kake a rataya ma abu ga wuya ka sheka da gudu ka yi ina a gudu yana nan dai a wuyar ka baya fita to wannan shi na dalilin da yasa Allah ke alzannahu qa'irahu fi unqi mun riga mun rataya mai a wuya ta hanyar da ba yadda za a iya rabu da wuyan shi yasa ko dabba mutu ya tso sani mu a can da har yanzu ba idan ka kawo dabba zaka ga an samu wani abu an rataya mata a wuya wai alamar kenan ka taɓa ce don duk inda ta je da shi za ta dawo duk inda ta je da shi za ta je da shi za ta dawo to kaga wannan shi yasa aka yi amfani da shi aka ce aikin kama haka yake duk inda ka je aikin baya rabuwa da kai idan kana ran tashin kiyama aikin na nan tare da kai idan kare magana tashin kiyama kowa ya je masaukin ka, ko aikin kana nan tsaye eh, sa aikin sa dai aikin kana nan tare da kai a lokacin da ka bar duniya nan kuma kana cikin kabarinka tare da aikin ka ma zaka zama to wannan fa yana nuna ma kenan alzamnahu ta'irahu yadda ba yadda za a karabu da wannan aikin kenan yana tare da kai dire da ranar kenan sai Allah ce wani kurji lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura za mu fiddan masa da wata takarda wadda zai gamu da ita a ran tashin kiyama sai ya dauko takardar sai a baka wanda wannan takardar ita ce ta aikinka ko da babba ce ko da karama ce za a dauko a miƙa ma wannan takardar kuma wannan takarda shine judgment da aka yi kuma shine karshen hukuncin da aka yi kuma shine abin da a cikin takarda shine nasa. shi ya sama hadisin bi ta yake ban shawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a ran tashin kiyama za a zo sai a dauko a kira wani bawan Allah sai a buɗa masa takardunsa da yi aiki wasu irin fayil fayil ne masu yawa iya kallonsa fayil fayil ne wannan fayil fayil duk abin da an rubuta ciki babu aiki alkhairi duk sharri na a ciki hankalinsa ya tashi iya kallonsa takardu ne kawai na miyagun aikinsa sai a zo sai a ce sai a dauko ta takarda ce karama wadda bata wuce wannan kamar bidaka bidaka ID card musa ID card to takarda karama kamar ta ID card sai a ce to ga wata sai diba sai ce to ita alkhairin ka saura wa'ancan duka mugu aikin kanu sai ce ta ai yanzu kan ba wani aiki sai shiga wuta ce sai Allah ce to ka ka shiga wuta bari a auna sai ce a Allah ai ba sai a auna ba ai na riga na sani ma san matsayi na wannan ayyukan da iya kallo na duk miyagun ayyuka ne wannan gashi dan ID kan ne ga hannuna za a wa? ai kowa ya san wancan yayi yawa sai Allah ce eh to kowa ya san wancan yayi yawa amma dai mu a waje mu ba a zalunci kuma komi da adalci ake yi ne saboda idan ba mu auna ma yanzu ba ka tabbatar gani a aunai a aikace zaka iya cewa mun zalunce ka bari bari a je auna yace Allah ko ba ai ba babu zalunci na riga na yadda Allah ce a'a ai zuwa wata auna ya ji to auna sai ya zo auna sai dauko na ga takarda sai ya zabi ta suke ni a dauko yankin manya-manyan takardu fayil fayil a rinka zubawa nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin wannan takardar cakkara ma sai ta rinja wa'ancan duka sai kaga huska tana kilkiliya sai kaga yana murmushi sai kaga yana dariya sai ce sai ce ya aka yi sai ce ai wannan takardar tana dauke da kalimar shahada ne tana dauke da tauhidi ne tana dauke da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi sallama wannan kalimar ba aikin da zai rinjaye ta ba wani abin da ya fi karfin ta in dai kaga ka shiga wuta ran tashin kiyama to baka zo da wannan kalimar ta shahada bane kalimar shahada ta fi karfin shiga wuta to wannan shi yasa ta rinjaye wancan aikin nan manzo Allah ce man mata huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala wanda ya mutu yana sanin cewa ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna to wannan fa shine albitaka shine wannan takardar wadda take dauke da tauhidi shi yasa kake gani ba ma sautawa a wajen tauhidi domin abinda an matsala babu matsala kamar ake mutumin ka ya mutu yana da shirka babu matsala kamar a ce ka mutu kana shirka idan Allah ya sa ka gane tauhidi ba abin da ake bukata mutane ku su ko su gane yanzu kai ka gane akwai bukatar babanka ya gane ya gane tauhidi akwai bukatar matarka ta gane ta gane tauhidi akwai bukatar yayanka su ma su gane makota ma su gane kasa ma duk gaba a gane sai idan sai inda karfin kai kare ka kokari a gani tauhidi domin ko an gani tauhidi duka duk wanda ya gani tauhidi tunda kai gani tauhidi ba a rage naka ba ƙara ma ne kawai ake yi to daga akwai bukata a karanta da tauhidi mutane su san tauhidi wallahi domin akwai hatsari mutum ya mutu baya da tauhidi bai sa Allah ba yana da wani wanda zai iya ba shi arziki yana da wani wanda ke iya ba da rashin lafiya yana da wani wanda ake zuwa kullum sai an masa kaza akwai wanda yanzu aka wallahi abin da yake dauka duk abin da ya samu akwai wanda ya bashi ba Allah ba akwai wanda ke iya daukar cewa yanzu akwai wani wanda ke bashi lafiya akwai wani mai bauta wani shehu wata rana da yake uh, tauba shi ya tace sai ta zo gida sai tana tsada shi tana tsada shi da ke ke to Allah jayi da nan me amfani wannan abun me amfani sai me yake iya miki bai yace wallahi tsiya tsiya tsiya wallahi yana kawo mana azaba ya miki da kawo miki su abu da suke ɗauka wannan shehu yana ikama azaba a duk inda kake musamman in ka tabe shi yana kama azaba ya san abin da muke a nan yana gani ka yana gani na yana gani mutumin Kano yana gani mutumin Najeriya yana gani mutumin dan Morocco na fa yana gani abin da an Morocco yana gani abin da ina yana gani ko ina wanda kabari ya mutu wai ka gani wallahi sai aiki ne kawai in kuna kure na to in mugu na to shi shi ka gani amma wallahi ka riga ka mutu ba wanda gani to kudurtawa wai yanzu duk waliyin Allah na yana ganin ka ka baki sifar Allah ka ba ki sifar Allah Allah ɗaya ke gani na a hali yanzu ya gane ka ya gane mu ya gan mutumin da ke makka da ke saudiya da ke amerika da ke ingila da ke morocco da ke da ke da ke da ke da ke ko'ina Allah ɗaya ke da wannan sifar amma idan ka ce ga wani wanda ke da wannan sifar yana iya gani wanda ke ko'ina a duniya kuma idan ka taɓa shi yana iya kawo ma azaba idan kuma ka bi shi yana iya kawo ma lada yana iya kawo ma albarka to wannan ka ɗauke shi Allah ka ɗauke shi Allah ya fa riga ya mutu shekara wa shekaru wannan shine babban bala'i duk wanda ya mutu yana da irin wannan akida to ba Allah guda a gare shi ba ba Allah guda a gare shi ba wanda kuma bai da Allah guda ya mutu ba da tauhidi ya Allah ka kare mu wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم تعالى كلمة اقرأ كتابك karanta littafin naka wannan littafin da an rataye a wuyarka ɗauko ka je ka karanta ka fabi nafsikal yau ma'alaika hasiba yau ka isa kawa kan kan kai da kanka za ka faɗi matsayinka karanta kawai ka gani na yi kaza a rana kaza na yi kaza a rana kaza daga nan za ka iya kaɗewa to kai da aljini ne ko dan wuta idan kana karantawa na yi karatu alkur'ani a rana kaza na je masallaci a rana kaza na taimaka ma miskini a rana kaza na je wajen wa'azi a rana kaza na taimaka ma iyali na a rana kaza na wa miji na da'a a rana kaza na yi addu'a a lokaci kaza na yi kaza na yi kaza duka ayyuka alkhairi kana lissawa to daga wannan lokacin kana faɗi wannan kana gani wannan a littafin ka to ka kira ɗan uwanka ha umu qura'u kitabiya فأما من ya كتابه ha فيقول هاؤم اقرءوا kitabiya sai ka kira mutanenka ina makoci ina wani ina wani ina wani ina shugaban masar malamai mun da kai na kake mala aliyu libata kira kitabi ga littafi na karanta ai na gani ka akwai alkhairi wallahi ka gani ka ga lokacin da muke wa gashi nan duka an rubuta ga wannan ma an rubuta ka ga aikin da muke na agaji nan lokacin gashi nan an rubuta wallahi duka gani na rubuta tara ta murna baki baki buɗe har da kunne baki har da kunne kana ta murna amma ana ɗauko ma kana karantawa na ji silma na labi da wata bayan katanga na je wajen boka rana kaza na je na bauta ma shehuwa ne na bi magiro na biwa ne na yi na yi na yi da wayo ya laitani lam uta kitabiya famma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ka jina cewa ya laitani kai tona lam uta kitabiya ina ma dai ba a bani me ya amfani wa gare tahi ai za ka faɗi amfani sa ai kai ka jawo makanka wa kawo ma shi ya laita ni lam uta kitabiya da malamin kace abin da ma yake cewa lam uta kitabiya wai ba wai don mi aka bashi ba abin da yake cewa kai ni fa wani tahi ba nauna ba ba ba ni ba a kawo min nawa wanga ba nauna ba kasar kasar a adam akwai matsala gare shi wallahi yanzu ko da jarabawa ka je aka dauko aka baka kan gari result ɗinka ba na ƙure ne ba to baka son ka faɗa ma classmates ɗinka ko ka faɗa ma wani naka yiwa account number ko za mu cewa ko kuma yiwa number eh, admission number ba ka ka gaya masa admission number ɗinka wai gudun ni kada ya je ya gari ɗinka bai da kyau to daga ba sai ka ce a wannan ma ba naka da ba in aka zo ka kako da ake jira f aka sake zuwa can g a wuce can f g f D, f D. to daga ba ka masu a gane cewa wannan result din naka ne ba ka so a gani cewa wannan result ɗinka ne ba ka faɗa ma babanka ba ka kawo guda masa ba ka guda ma wani kawo naka ko ni babban naka ko ni ɗan masoyinka ba ka guda masa amma ina ana kawo result sai a ga a b a b can an daɗe ana tafiya sai a cimma c a rinka tafiya a a a a b a a a b <laughs> yanzu za ka ga yanzu ka ga bakin sa hada kunni ya sheka da gudu kai ai da ya ce wannan a ah, kai ai na ko yanzu bai cewa malamin lakkara shi ya taimaka maka bai cewa ka sai ce kokari ne na amma da ya ga didi din kuma an gane shi adda didi shi adda yan ɗare wallahi ma wala ba, ga miya guna ba su da imani ba su da imani sun ba shi yan wai kaji malamin ka kaga abin da ya bani lambuta kitabiya ba nauna ba wallahi ba shi ni ci ba wallahi ba nauna ba to haka ran tashi kiyama lambuta kitabiya gaskiya ba nauna ba ba ni so tsina ne ba ya Allah ma li hadha alkitabi la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsana ووجدوا ما منه هادرا ولا يظلم ربك أحدا نعم na mutanen ba a riga an ba su littafi sun riga sun gani duk musulmiyar da ake an kare musulmiya dai an gado dai cewa dai aikin na naka ne ba da za ka yi kuma shi dai in dai na shi na indi ne kai kai abunka to daga nan kuma sai ka yana cewa mali hazal kitab wannan littafi wai ne ake haka wani mali hazal kitab la yugalilu sagiratun wala kabira baya bari aiki babba ko aiki karami duka sai ya rubuta yanzu ka diba fa ko ta gulmar da ni da malawa ne ni ta zage shi bai kusa ga shi an rubuta ba. ni fa da wasa ta ni faɗi ba, ga shi an rubuta gida abin da ni faɗa can da an rubuta wallahi jan naira biyar ta miki amma ga ta wallahi an rubuta la yugadiru sagirata wala kabirata har babban ma da babban da karami duka an rubuta ali hadar kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran za su tarar da abinda suka aikata gashi gashi ga su gashi ba abinda zai raba su da wannan aikin suna ga yana ba su rabuwa da shi domin su ne suka zo da shi ya Allah ka samu ga alkhairi na'am nafsi wa فإنما يهتدي fa inna ma hmm. yadillu alayha hmm. wa la tadiru وازرة وزر ukhra وما كنا مؤمنين حتى نبعث رسولا الله كي من هتدى دكون بي شريو تنا الدنيا يبي الله يبي منظور الله يرك تنا منظور الله يسو منظور الله يسو الله ya aje magana kowa in ta karo da ta manzon Allah ya aje ra'ayin kowa in ya yi karo da alkur'ani ya shiryu ya zama ali sunna ya zama mai tauhidi to fa inna ma ya tadi li nafsi to ya ciryu don kansa ne Allah ka samu ni wa man dalla wanda shi ko ya bace ke musulunci ko ko yake shi musulmi ne amma kuma akwai abin da ya alqur'ani ya da ko kuma akwai wani ai wannan abun ga hadisi ya tabbata a Bukhari ga hadisi ya tabbata a musulun ya inganta malaman hadisi sun tabbata da inganci hadisi sai ka ji ce kai gaskiya wannan hadisi ne bai daidai da ra'ayin mu ba bai daidai da makabar mu ba bai daidai da kungiyar mu ba ko bai daidai da tsarika mu ba kawai shi na sai ya watsi da hadisi sai ya dauko ra'ayin malamansa ko ya dauko ra'ayin sa ko ya dauko ra'ayin duk wanda zai daukowa to fakat balla wannan ya bace fa inna ma yadillu alaiha bai cutar bacewar za ta dawo akan kansa duk wanda ya bace to ya bace don kansa wala taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai ɗaukan layinka ba a zuwa ran tashin kiyama Ka ce to gaskiya ni dai da san duniya muna biye da ku ba mu da ilimi ku na amalamai kuma ku kuke muna haka daidai muka bi ku to kabo haka yanzu kaga an rubuto min zunubi akwai zunubi na saba mu sunnan manzo Allah wuri kaza akwai kuma zunubi na rashin tauhidi a wuri kaza akwai zunubi wuri kaza akwai zunubi wuri kaza to malam tunna ku kuka azamu zo mu raba ka dauki rabi ni in dauki rabi dai <laughs> ka ji mala ya ce bai wallahi kai baka masa abin da ke wallahi ni ma nawa na neman mai raga mishi ni ma nawa ya ishe ni wala taziru waziratun wizra ukhra idan wani sarki ka bi shi ma sarki ta kai ne yake yi idan wani shugaba ka bi shi ma ta kai ne yake bi ita wata kungiya ta bi mai kungiyar ta kai ne yake yi kowaye ka bi in dai ka aji annabi muhammad sallallahu alaihi to ran tashin kiyama ba yadda za a yi ka samu tsira a gaban allah wala taziru waziratun mizra ukhra ba wani wanda zai iya zuwa wai ya taimake ka ya kwace ma wannan laifin kada a ruɗe ka a ce a kori mai karama babban mutum ne mai alkhairi ne mai kaza wa kaza ne idan ka je ran tashin kiyama ga shi nan ga wuta ga aljanna to tsakanin farfajiyar inda ake hisabi zuwa shiga aljanna zai mayawa dubu saba'in wannan mayawa dubu saba'in kuma kowace mayawa ɗaya yakan ɗauki mutum dubu saba'in da yana da dubu saba'in a a ba dubu saba'in ba kowane aljihu zai ɗauki mutum dubu saba'in kuma aljihun ga go rikan nan tana da aljihai dubu saba'in dubu saba'in ko dubu saba'in mayawa dubu saba'in Allah bai gani ba ya je ya zazzaga aljanna ya zaki dawo ya kwasa ya zazzaga ya kwashi dawa ya sarka ya zazzaga duk Allah bai gani ba kai ko kana dolo sai ka bishi shi nan kiyama sai ka nime shi baka gani shi ba Allah ka kare wala tabiru waziratan wizra ukhra babu wani mai daukan laihin wani yake wai dauke masa babu shi in nan duniya ya zo ya shahe kanka ya ce na yahe maka to nan na ya rufe ka don ka dauki yan kuɗi ka bashi amma lahira ba mai dauke ma zunubi ka Allah zai baka wato Allah zai saka kanka ma akan laifinka wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulullah ba ma azabtar da kowa sai mun turo manzanni idan manzanni suka zo suka yi ma wa'azi suka yi magargadi idan Allah ya sa ka shiryu lafin alhamdu ka shiryu idan kuma baka shiryu ba to ho amma dai kawai ba a zuwa yi ma azaba ba tare da Allah mai girma na ɗaukaka ya turo manzanni ba ba a bayyuwa sai an turo Allah ya turo mana manzanni manzanni sai wa'azi ga wa'azi ya riga ya shiga lungu ya shiga sako yau ko kawai kake wa'azi ya kai in birni kake wa'azi ya kai a Najeriya wa inda ka shiga wa'azin tauhidi ya riga ya shiga shiga duk inda ka shiga wallahi akwai sai dai in ka zama ka yi kunnen washe ka ki yadda wannan kuma naka ne amma dai wa'azi ya shiga ko ina lungu da sako a Najeriya haka a Niger haka a Cote haka sunna kullun yaduwa take kullun sunna tana cin kasashen duniya ne tana yaduwa ne da yan bid'a suna cewa ko ana musu yaduwa su ko na ba su iya ba wallahi ba su iya ba yanzu ana nan an yi karhin su a ƙauye an yi karhin su a birni an yi karhin su a masarauta an yi karhin su a gwamnati duk wanda suka yi sun yi sun yi su dahi walai sani ma sanni dullahi hadimu walai sani amrullahi in ja'a mudhiun Allah ka kara mu nabiyyi sunna ma Allah ka raba mu da shirka da mushrikai da bidiya da yan bidiya nan za mu dakata insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa’alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatun a aka rasa na’uwar da ana ta’ala ya sata da kai